to wannan kusan shi kansa wato bai ma fahimci ma menene musuluncin ba musulunci kan ka shiga allah bai tursasa maka ba sai ka shiga la ikra din ba matsawa ba tursasawa amma fa idan ka ce allah na yadda zan maka biyayya to kuma a wannan lokaci in ka shiga zaman musuluncin to duk wata doka ta allah kuma a ciki fa dole ka aiwatar da ita idan ka ki kuma ga hukunce hukunce nan da za a yi maka saboda haka wanda zai ce a cikin azumi ne ba zai saba wa Allah ba sai azumin ya wuce to tamkar yana so ya ce shi bawan azumi ne ba bawan Allah ba domin in bawan Allah ne to Allahn Ramadan shi ne Allahn Shawwal shi ne Allahn Rabi'ul Awwal da duk wasu watanni in shi kake bautawa to sai ka bauta masa gaba ɗaya a kowanne wata kuma azumin nan da zaka ce wata guda zan zauna ba zan yi wannan shigantaku ba mai hankali sai ya ɗauka to wannan wata dama ce fa da in koyi tsayawa har tsawon wata guda ba zan sha taba misali da rana ba ko ba zan yi zina kwata-kwata ba to idan ainihin ramadan ya wuce kaga ya koyi wani abu da malaman psychology suka ce duk abin da kai sati uku kana koyan shi to ya zama maka jiki to duk abin da zaka ce shan taba na wata guda ba kai da rana ba to bayan watan ko zaka ce to ni kuma daga yau da rana na bar shan taba watakila har da daddaren ma so waɗanda za su dinga cewa su ai dan kaza saboda azumi ko wane ne na bar kaza idan ya wuce zan yi to kaman ba su amfana da azumin ma da suka yi ba kwata-kwata wasu malam suna ganin cewa kaman in an zo goman karshe a watan azumi da wanda ya zauna a gida ya sallah da wanda ya fita ya je a gurin jama'a akwai wanda ya fi wani lada ne eh to sallar tahajjud dai fula ce wanda ya a gida shi kadai yana da ladansa wanda ya fita je ya a waje yana da ladansa annabi ya yi duka saboda haka batun wai a ce in ka fita kai sallar tahajjud a waje ka fula lada to watakila takun da kai ta yi zuwa masallacin ka dawo shine zai baka wannan wani kuma zai ga cewa e gara in je in yi a cikin jama'a saboda zan fi nishaɗi kuma zan fi samun tsawon lokaci wanda in ne a gida watakila ban fi minti talatin ban rabke in zube amma a waje ne kuwa zan ƙara samun nishaɗi idan irin waɗannan su ne niyyarka to kana da lada sosai wanda ku zai ce a ai dole in je ko dan su wani masu ganni ko kuma da sabon fito in dinga cewa kai rabu da su da ko tahajjud ba sa yi ni ina nuna kaina na zama wani abu to duk waɗannan za su zubar da ladan mutum matuƙar kana ibada to Allah kakewa da ka fara ne rena wani wai don saboda kana ganin baya kaza to tamkar kana so ka ce kai din nan kana fifita kanka ne kana tsarkake kanka kuma Allah ya ce falatu zakku anfusakum kada ku dinga tsarkake kanku ku nuna wai ku na Allah ne kun fi wani Allah ne ya san wane ne ya fi jin tsoronsa